Asabar 17 ga watan Juni na shekara ta 2021 'yan uwa matasa barka da warhaka shirin labarin matasa ke saurare a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da Gorata. Rakiya Arimi. <laughs> Ya ne kiki kina lafiya. Alhamdulillah Gora da fatan da kin tashi lahiya. yau da miki ka zo mana da shi togora a cikin shirin namu na yau za mu fara leko jihar gan inda aka yi wa matasa wani horo akan ayyukan hannu a cikin takaitaccen rahoton namu na yau za mu kawo muku yadda aka gudanar da zaman tattaunawa akan kasuwanci tsakanin ɗaliban jami'ar mumuni da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shirin Gora ranar Alhamis 15 ga watan Juli da ta gabata ne ɗaliban da ke karatu a sashen haruffa da ilmin zamantakewa na Jami'ar Abdu Mumuni wato Faculté de Lettres et Sciences Humaines suka yi zaben wakilansu. Abin lura Gora a nan shine mace ɗaya a cikin dukkan 'yan takara. Ga nan da ta yi mana. A wannan shekara yarinya guda ce da ke bisa takardar jerin 'yan takara daban-daban masu neman kujerar zama wakilai. Rabi Bubakar Suleiman ɗaliba ce a ɓangaren ilimin ƙasa. ƙasa da ke cikin shekara ta biyu na neman wannan matsayi na wakilan da ke kula da harkokin al'adun wasannin motsa jiki tana fuskantar ƙalubalen wasu maza amma wannan bai rage mata ƙwarin gwiwa ba ta bayyana muhimman dalilan da suka tura ta. Ma'anar ajiye takara ta shine bunƙasa daidaita kaso da damawa da mata sosai a cikin ƙungiyoyi. Lokaci yayi da ya kamata 'yan mata su daina raye-raye da rarraba abinci da makamantan haka cikin tarurruka. Mun huce wannan ya kamata 'yan mata mu kama mukammai mu ma a dama da mu. Ga Umaru Mamman Bukar babban wakili a sashen Ingilishi halartar mata cikin hukumomin ɗaukar matakai na ƙungiyoyi abu ne da ke bada kwarin gwiwa. Ko da yake al'ummar mu sun tashi ne a cikin yanayi na kyakkyawan daidaito don haka ne muke karfafa gwiwa na shigar da jinsin mata a cikin duka al'amura na fagen siyasa da ƙungiya saboda duka wani ci gaba da ake fatan samu ba zai yiwu ba sai da gudunmawar mata. Rabi na fatan ta hanyar takararta ɗaukar matakin shigar mata cikin tsangayoyi da kuma yin ƙoƙari domin haskaka ayyukan al'adu da wasannin motsa jiki. Kura cikin wannan sati aka gudanar da wani zaman horo tare da matasan garin Gaya. Babban manufar wannan horon gura shine a yi amfani da lokutan hutu domin koya wa matasa ayyukan hannu. Ga rahoton da abokin aikin mu Fadil Alu ya turo mana. Amfani da lokacin zaman hutun makarantun bo. boko domin baiwa ɗaliban damar koyon aikin hannu shine manufar da aka tunkara ta bayar da horo a gaya. Mustapha Amadu, daraktan cibiyar bada horo ga masu aikin hannun ta gaya. A general, a ɗaukar lokacin hutu na 'yan makaranta da ba karatu. Amma mu a bangaren mu aka san haka ne saboda lokacin ne muke dafawa ɗalibai na yankin dande ta hanyar horar da su a fannonin koyon fasahar ayyukan hannu. girkin lantarkin gidaje, karatun yaƙi da jahilci, haɗe da kulawar lissayin shiga da fitar kuɗi da kuma kanikanci su ne wasu sassan da ake karantarwa kowane mai koyon da kansa ya zaɓi sashen da zai koya. Ana koyar da mu yadda ake gyaran inji na buwat automatic saboda a nan garin masu motocin da suke da irin wannan injin idan ya lalace sai an je Najeriya an ɗauko mai gyara. A ƙarshen wannan bada horon Mamman Mustapha Adamu, daraktan cibiyar baiwa masu aikin hannu horo ta gaya. Sai za a dafa musu a fannin da suka samu horon saboda su dafa wajen haɓaka tattalin arzikin yankin. Bayan samun wannan horo, makoyan za su samu takardun shaidar kuma sun ɗau alkawalin koyawa wasu abin da suka koya. Yanzu kuma gora in kin shirya bari mu leko tafkin da aka yi wa lakanin bakin tafki da ke garin Timiya jihar Agadez. Na shirya mana gora balle ma matasa da dama na taruwa a can musamman a wannan lokutan na hutu. Bari mu saurari rahoton da Musa Mamman ya turo mana. Kogin kaskadi na Timiya wani wuri ne na tarihi da kuma masu bude ido ke shawa sosai mai nisan kilomita biyu daga karamar hukumar Abba Hadda wani dan asalin kumin din wurin ya yi bayani kan kyaukyawan wurin. A can da uwayenmu na ce mana sunan shi bakin kogi saboda da ka zo za ka ga ruwan baki kirin ganin kuma zirhin kogin shi ke sa ruwan ya ɗauki kalar baki. A wannan lokaci na babban hutu matasa yawanci 'yan makaranta na kumin ɗan timiya suna ɓata lokaci. Na zo ne ne wanka wani lokaci idan na zo karfe takwas na safe sai zuwa karfe biyar na yamma. Na zo yin wanka cikin kogi tare da abokaina. Ruwan kogin suna da daɗin wanka sosai. Kaskar ɗin Timiya na ɗaya daga cikin wuraren tarihi da aka fi kaiwa ziyara a yankin Ayir. A cewar wasu 'yan yawon buɗe ido, hotunan da ake ɗauka a kogin na kasancewa abu mafi shawa na tunawa da Agadas. Sai kuma takaitaccen rahoton namu na yau gora wanda zai kai mu inda ɗaliban jami'ar abdulmumin na nan babban birnin Yamai suka gudanar da wani zaman tattaunawa akan kasuwanci ranar Talatar da ta gabata. Jigon da suka tattauna a kai shine gora kasuwancin matasa wata hanya ta bi ƙasar da ci gaban ƙasa. Bari mu saurari rahoton Rukaita Abdurrahman. A jimilce ɗalibai tamanin na jami'ar abdulmumin ta Yamai wato ɗalibai goma daga kowace tsangaya ne wannan taron ya shafa. An gabatar da mahawarori da horo in ji Isufa Garba mamba na kwamitin tsare-tsaren taron. Mun yi muhawara don wayar da kawunan su ga abin da yake jiran su, ya ake kirkirar masana'anta. Kun sa a jami'a ba mu da wannan sashe na koyon harkar masana'anta. Daga cikin ɗaliban da aka zaɓa domin su amfana da wannan horo, akwai waɗanda tuni suka kasance da tunanin yin kasuwanci, misalin wannan ɗaliba Rashida da ke shawar sayar da kayan ado na mata. Girka kamfani shine kafa wani tsari, misali wanda ya shahi gyaran jiki da kwalliya. Kana iya iya samun wani mutum ka duba fatar jikin shi ka ba shi shawara kan abin da ya dace da shi a ƙarshen wannan horo ɗaliban da suka kai ga tsara wani shirin sana'a za su sami tallafi a cewar bukari almustafa jami'in gudanarwa a cibiyar ba da tallafi ta jami'ar abu mummuni ta yamai eh. muna da aniyar farkon watan agusta mu kaddamar da kira ga takara don waɗanda suka samu wannan horo su ajiye takara don su shiga cikin wannan tsari. Jami'in gudanarwar ya kara da cewa ta dalilin rashin isasshen hali wannan horo ɗalibai tamanin kadai ya shafa. Yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki. wasannin shai olympic zama na 32 za su fara ranar 23 ga wannan watan a garin tokyo kasar japan 'yan kasar niger guda takwas ne za su halarci wasannin a fanni guda hudu taekwondo judo tsere da iyo a ranar laraba da ta gabata ne shugaban kasa bazum muhammad ya damka musu tutar kasa inda ya sanya ta a hannun abdulrazak alfaga babban dan wasan taekwondo shugaban kasa ya kara jaddada musu irin yadda idanuwan al'umma ga baki daya ke juya a kansu. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka yi